يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بجمعات ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيء مدرس ندى لي جودة ثلاثين جديو أبيتر بشاكة جودة مهجر فريق جبار فروات بشاكة سمسونا بدون المرام من أدلة الأحكام من أدفاع الضيوب بعد ما تركوا شيء بعض شروط الدين عنه عنكم بعد ما يأتي بياني أن لو كان شيء ولا نبع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحرمتا شيء خير كأخ حرمتا سنة رضوان الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ga mu karanta hadisi daya a yau insha Allah shine hadisi na 37 a babu wannan hadisi yana bayani akan hukuncin harkoki waɗanda suke kaiwa ga aikin haram ibn hajar ya kawo hadisi na talatin da bakwai da cewa an abdullahi bin buraida kuma an karbo hadisi daga abdullahi bin buraida ta an abihi abdullahi bin buraida ta ya karbo hadisin daga mahaifinsa shi ne buraida bin al-husaybi al-aslami sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam buraida صحابي من الله رضي الله عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة يجي مظلم الله يجي من حبس العنب وند يسر النبي أيام الإضاف أو فانكيد أكيد من كنسة الإضاف ينبغي ابن الأخير يفكر كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر يكتب المخشاة من ثمانين الغش من القطف وهو القطع إلى أنه ما إنبي لوكشن ده إنبي ينونا أنا ذو أنا سنكنسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أن يسأل إنبيه a kwanaki da ake tunkar inabin wato yake amfani da inabin kuma yake sayarwa hatta ya biya ku nufinsa dai har zai sayar da wannan inabi mimman ya tafi hamra ga wanda zai mayar da inabin ya zama giya mimman ya tafi ma'anar da ma'anarsa mimman yi sayyar mimman yi sayyar hamra zai sayar da inabi ga wanda bai mayar da inabin ya zama giya saboda shi inabi idan ya nuna akan tsinke shi a sha a yi amfani da shi a lokacin kuma akan tsinke shi a busar idan an busar da shi shine ake kira shi shine zabi busashen inabi sannan kuma masu yin giya da inabi idan sun tsinka suna tsuma shi idan an tsuma shi sai a mai da shi giya saboda haka shi nabi ana amfani da shi wajen ci kuma ana amfani da shi wajen giya kafin kenan yana da hanyoyi biyu wanda jama'a suke amfana da shi hanyar halal da hanyar haram annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda a kwanaki da ake sunkar inabi ya nuna sa kai ne kake da gona na inabi lokacin da inabin ya nuna sai mutum ya kara wannan inabi da ya tsinke shi a maimakon ya yi amfani da wannan inabi koko ya kai da shi ga wanda zai ci wanda zai amfani da shi da halal sai ya kara wannan inabi hatta ya bi a kunin man ya tafi da kamura da nufin zai sayar da wannan inabin ga wanda zai mayar da inabin ya zama giya ba kwadin ta ka hama annabi sallallahu alaihi wa sallam to hakika ya doshi manzo Allah wannan mutumin ya tinkari shine wanda na farko shafin da da idan aka ce faƙat takafama duk mutumin da ya haka ilai sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan ya tinkari annara ya tinkari wuta ala basiratin alhali yana gani kiri wato mutumin da ya tara yana bai ya yi nufin yana so ya sayar da wannan inabi ga wanda zai mai da inabin ya zama giya Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan mutumin ya tinkari wuta ala A kan basira wato yana gani ya tunkari wuta kenan ba a goye ba ne da gangan iri-iri mutum ya tunkari wuta ta ya shiga Allah ta kare rawahu qabrani ibn hajar yace wannan hadisin al-imam qabrani ya rawaito fil awsat wato yana al-murjam al-awsat bi isnad hasan hadisin ya zo da isnadi mai kyau inji ibn hajar lafazin da ya zo cikin الموجم الأكبر بريدة بن الحصين الأقدمي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الكفاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا wanda ya kala inabi a kwanakin da ake tsinkar inabi bayan inabi ya nuna kowane amfanin gona akwai lokacin da aka ware saboda girbinsa shi ma inabi idan an noma shi akwai lokacin da ake tsinkarsa shi ake nufi da ayyamun fifa kwanakin tsinkar inabi lokacin da inabi ya riga ya nuna mutumin da ya tara inabin hatta ya bi abu min an aw ba zai sai da inabin ba face gaba yahudi ko ba nasari zai sayar mai kajiri inabin أو مما يتخذه خمرا فوق زي سيرة يرد إلى بين قوان ذلك ما يرد إلى بين يزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد تقحم النار على بصيرة حقيقة وأن مكميات كاروتا أكم بصيرة وأتوينها كن يتن كاروتا فالإمام الطبراني ليسا حديث حديث هذا المؤجم الأوسط فيأتي لم يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد ba a ruwaito hadisin nan daga burai da ba sai dai ta wannan da shi kadai da da jiki kuma wanda ya ruwaito hadisin mutum guda ne ne Ahmad bin Mansur al-Marwazi shi ko wannan mutumin malaman hadisi suna da shi wato hadisin yana da hanya daya hanyar kuma tana da rauni to amma akwai wani hadisin da ke kama da wannan wanda yana shu'abul iman na al-Imam al-Baihaqi shine hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da sittin da bakwai shi kuma hadisin al-imam al-bayhaqi ba riwayar buraida bin husayb al-aslami ba ce riwayar abu burda yaron abu musa al-ashari ya karbo hadisin daga baban shi shi ne abu musa al-ashari wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne abu musa al-ashari shine Abdullahi bin qais a hadisin abu musa ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man habasa al-inaba ayyama qidatihi wanda ya tsara inabi a kwanaki da ake tsinkar inabi hatta ya bi a min yahudiyyin aw nasraniyyin da nufin zai sayar da inabin nan ga bayahudi ko nasara liyar da fi da khamra zai sayar da inabin ga kafiri don kafiri zai mai da shi giya فقد تقحم النار إيانا وحقيقة ياتن كاروتا إليك بمعنى إلى نوتا بمقرن على بطير يقول إيانا وكان هذا حديث أبو مصلاة شعري هذا حديث أبو ريدة بن الحصير ثم عن سلطة نوم بدأين وإن لفظي ينا شوى زمن الكفاف بمقرن أيام الكفاف وإن لفظي ينا شوى أو ممن يعلم annahu yattakhidhu khamra mutum ya ina inabinsa ba zai sayar da shi ba sai ga kafiri wanda kafirin nan dama idan ya sai inabi zai mayar da shi giya ne wani lafazi ya ce ko da ba kafiri ba ne mimman ya adam annahu yattakhidhu khamra idan dai mutum ya san wannan mutumin da zai sai binta zai yi giya ne da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faqad taqaddama fin nari azaba sirri hakika wannan mutumin ya tunkari shiga wuta akan basira waɗannan hadisai guda biyu hadisin warai da su da kusai wanda imam tabrani ya kawo wanda shine ibn hajar ya sanya a cikin rubul maram da kuma hadisin abu musa ashari wanda yana shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi hadisin gaba ɗaya suna da rauni ضعيف جدا حديث ينا سلسلة ضعيفة حديث ندبو ده دريبو ده سنة كارا كما ما لم يتكرون الحديث سنة ديوة تاريخي عند أقوى الإمام ابن حبان جاكاو شيخ كتاب الضعفاء مجرد نفر كوشات دريبو ده ثلاثين شدة ابن أبي حاتم لتاكن إلى الحديث حديث ندبو ده دريبو ده kuma al-imamu zahabi ibn al-jawzi duk sun tabbatar da hadisin yana da rauni saboda haka sa masana hadisi suke mamaki me yasa ibn hajar yake wannan hadisin ya taho da isnadi mai kyau me yasa ibn hajar ya kaza kuma gashi babban malamin hadisi Allah ya masa rahama domin babu wani malami a tarihi wanda yake wannan hadisin yana da kyau babu me yasa ibn hajar yake hadisin yana da kyau me yasa na'am saboda ka'ida ce ya yi la'akari da ta al'imamu shaukani da ji samun nan yi ma'afa mujallar na biyar shafin gari ya samanin da hudu wanda yana hadisin nan mai mukaddara inda ibn hajar ya faɗa cewa hadisin yana da kyau Abba الظاهر أن Yahudi, من اليهود gida ya يجوز wanda zahiri hadisin yana nuna cewa ka sayar da amfanin gonanka ga kafiri ba daidai ba ne ka sayar da abin abin gonan ka ga amfanin gona ga kafiri ba daidai ba ne a sa liyar tafi da hama idan ka san wannan kafiri dama abin da yake yana sayan amfanin gona ne mai da shi giya ka riga ka sani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa cikin hadisi alam annahu yattakhidhu khamra kai ka sani wannan kafiri idan ya sayi amfanin gonarka zai mai da wannan amfani ya zama giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to hakika wanda ya wannan ciniki ya tinkari wuta da gangan to yana gani لأنه مظنة لجعل الإنب خمرا ويؤيد المنع من ma مع ظن استعمال المبيع في معصية الإمام الشوكاني يقول wannan حديث yana tabbatar mana eh, wanda duk kake tsammani zai yi amfani da wannan zai mayar da amfanin gonar da yake so ya saya a wurinka zai mayar da shi ta wajen hanyar aikin sabon Allah to ba daidai bane ka sai da masa amfanin gonar ka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi Imam shaukani yace akwai wani hadisin da Abu Umama al-Bahili ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kama da haka yake ba da ishara da haka yana sunan Tirmidhi babu babu na fafaran aya ta shida ta suratul luqman kitabu tafsir annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi'u al-qainat al-muganniyat kada ku yi sayar da ku yanki mawaka zamanin da ana cinikin bayi mace baiwa ita ce ake kira ku yanga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan baiwa mawaki ya ce to kar ku yi cinikin kar ku sai da ita wala tashtaru kunna kuma kar ku sai su wala khaira fi tijaratin fihin manzo Allah yake babu alkhairi game da fatauci na ku yanzu mawaka mawakan ku yanzu wa sabanu kunna haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kudin da ake samu ta wannan cinikin shi ma haram a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yahillu ta'limul muganniyat wala bai'uhunna wa asmanuhunna haram saboda haka sai abu umama ya ce wa fi misli hada an gina ta hafi da aya saboda haka allah ya sauka da aya ta shida ta suratul luqman wa na an-nas man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidhu wa yattakhidha wa yattakhidha ويتخذها da اولئك لهم عذاب مهين yana ينا سنن ابن ماجه كتاب التجاره باب ما لا يحل بينه da hadisin malaman tafsiri da dama sun tabbatar da ingancinsa malaman hadisi da yawa sun ce hadisin ya inganta fasaran wannan aya ta suratul luqman daga cikin mutane akwai wanda yake cinikin wato wake-wake shine lahu da hadisi harkar ta ita ce cinikin waka ya rika rarraba waka matsalar waka ita ce wato tana mai gurbin sha'awar zikirin Allah wanda shine sharrin waka kuma duk mutumin da ke sha'awar waka sai ka tabbata wallahi ya tabbata haka inda duk inda mutum yake jin waka to insha Allah zikirin Allah yana fita daga zuciyar shi saboda wannan wakar ita ce take hawa wannan gurbi saboda duk abin da ka sani a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shi kashi biyu idan ka ki amfani da halal din to haram ne zai mai gurbi zuciyarka gurbin da aka aje na zikirin Allah na sha'awar maganar Allah sha'awar wa'azi idan ka kiyarta to sai gurbin maganganu fasikai ya cike wuri. kuma mutum ya dace akan cewa abin nan halal Allah ka kare don haka yasa Allah ya ce li yubilla an sabilillahi bi ghairi ilmi yana cinikin waka yana fadda mutane suna barin addinin Allah ba da sani shi ba idan an ce marka za ba ce gani yake ba ba daidai ne a waka ai ba da wa ya yattakhidha wula ita lahum azabun muhimmi. waɗanda suna da azaba mai wulakanci Allah ta kare wato wannan ayar ta suratul luqman ita ce aya cikin alqur'ani da suke magana matsayin waka wato a littafin Allah ta fara kuma inda ka bi tattaro bayanin malaman tafsiri a karkashin wannan aya malaman hadisi hadisai da aka rubuta, wanda ciki akwai hadisin abu umama tabahili din Masara hadisi da yawa malaman tafsiri da yawa sun tabbatar wannan aya tana magana ne akan waka saboda ke sa nisan ta ciki ya fi dacewa shine al-imamu shaukani ce idan aka yi la'akari da wannan hadisin na abu umama tabahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana a sayi ku yanki mawaka kuma kada a sai da su la tabi'ul qainatin muganniyat wala tashrabun cinikin su manzon Allah ya hana wala khayra fi tijaratin fihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu alkhairi game da fatauci da aka yi na kuyanki wannan sai ya nuna abinda hadisin ne yake mana ishara saboda yi ta wato ibn hajar ya kawo hadisin anan yake cewa hadisin isnadin yana da kyau duk da cewa isnadin yana da rauni da kulli halin akwai abubuwa guda hudu da hadisin yake mana ishara a kai abu na farko shi niyyar dan kasuwa tana da tasiri a shi ne abin da hadisin yake koya mana na farko niyya niyyarka tana da tasiri a fataucin da take halal ne ko haram wanda ibn al-qayyim jawziya ga littafin ilamul muwaqqi'in mujallal nabi shafi na 75 yayi magana game da abinda malamai suke cewa niyya tana da tasiri a kasuwanci cewa hadal ma'ana wa li hadal ma'ana رد شهادة المنافقين ووصفهم بالخناء والكذب والاستهزاء ليس شريعة سيواتي da shaidar munafiki alkur'ani ya siffanta munafiki da cewa mayaudari ne makaryaci ne mai izgiri ne wa mafi ala annahum yaquluna bi afwahihim ma laysa fi bi? alkur'ani ya aibanta munafikai da cewa munafikai suna faɗa abin da wato da harshen su suna faɗa abin da ba shi ke cikin zukatan su wa annaba wa kuma kun kukalifu ba wato abin da munafiki ya goye a ransa ya saba ma abin da yake bayyana wa zamma ta'ala man yaqulu ma la yaf'al alqur'ani ya aibanta mutumin da ke faɗin abin da baya aikatawa wa akhbara an zalika min akbar al-maqt inda Allah kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'al alqur'ani ya tabbatar mana Allah ya kyamaci mutumin da zai faɗi abin da shi baya aikata shi Allah ta kare wa la'ana al-yahud alqur'ani ya la'anci yahudawa إذ توفروا بصورة أكل البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنه da القرآن alqur'ani yana da yahudawa saboda yahudawa da suka dubi abubuwan da Allah ya haramta Allah ya haramta wasu saboda haka sai yahudawa suka yi dabara yadda za su yi su halatta wannan abin da Allah ya haramta dabara na halatta haram yadda za su ci riba a أكل ثمنه لما كان هو المقصود من منزلة أكله في نفسه وقد لعن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يلا أنجي يلا أنجي في الخمر عاصرها وانك يتاثر جيا دم ومقتصرها ده وانك يلي ما أتاثر مسكيا حديث يلا صحيح ابن ماجه حديث ينزل أنت لدريوك ده ثمانين لدريوك شيء لكي ابن كيم الدنيا ya ce to inda za ka dubi waɗannan abubuwa da suka zo a cikin alƙur'ani za ka fahimci shi allah tabaraka wa ta'ala yana hana mu mummunan nufi a rayuwarmu saboda duk sa'ilin da ka kulla niyya mara kyau da wannan niyyar mara kyau sai ta yi tasiri ga aikinka idan mutum ya yi noma niyyar da ita ce ya sayar da amfanin gonan ga wanda zai mayar da amfanin gonansa ya zama giya kaga niyyar ta bata shi saboda ka sai ya shiga gurbin munafikai ya shiga gurbin eh, yahudawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aibanta su a cikin alqur'ani wa min al-ma'lum anna al-akhira inna ma asara inaban kamar yadda manzo Allah ya la'anci mai ta tsarkiya asali ta tsarki ne a cire ruwan inabi ruwan ake tsumawa idan an tsuma sai a mai da shi giya ba lallai ba ya zama giya a lokacin amma ibnu qayyim yake lamma kanat niyyatuhu inna ma hiya tahsilul khamri lam yanfa'u zahiru akhri ana da akari da me niyyar ka lokacin da kake ta karbi na bi akan za a yi amfani da ruwan kawai a sha ko za a yi tsumi a'a niyyar ku ita ce za a mai da wannan ya zama saboda haka daga niyyar tasa sai zama to Allah tabaraka ta'ala ya lahace shi ya lam ku min al-la'na li batin qasdihi wa muradihi wannan tsinuwar tana hawan kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai ta tsakiya ba a riga an bai da abin da ya tsaya ya zama giya ba amma annabi ya la'ance shi me yasa saboda niyyarsa ta riga ta gabata aikin yana tatsa wannan inabin saboda me saboda a mai da inabin ya zama giya daga niyyarsa sai Allah ya da'ace shi saboda ka kaga kayi noma gonar ka ta halal iri da ka samu ka binne halal ka wahala ta wajen sayan taki da dukiyar halal Allah ya baka amfani mai kyau amma ta sai Allah ya la'ance ka akan ka. me yasa saboda niyyarsa a lokacin girbi ba zai sai da wannan inabi ba sai ga wanda zai zo ya saya da nufin ya mai da shi jiya, da zai sayar da shi ta ga niyyarsa ta jawo martin wa ra'adu fa ulima anna al-ihtibar bi al-uqul wa al-af'al bi haqa'iqiha wa maqasidiha duna bawahiri al-qadiha wa al-alif saboda haka malamu kuke suka gani. duk wani cinki da zaka kulla ana da la'akari da manufar mutum Allah yana la'akari yana duba zuciyar mutane sun mutane akan abin da suka kulla wa man lam yura'i al da fi al-uqud yara ma ya zama ba Allah ya la'ana al ana samu malaman su waɗanda ke ganin ai ba zai bane haka shine ibn qayyim da zai yake la Ba shakka niyya tana da tasiri ga sana'ar mutum saboda haka sai ya bada misali da hadisin Abdullah bin Buraida an abihi man habasa al-inaba ayyam al-qita hatta yabi'ahu min yahudiyyin aw nasraniyyin aw man yattakhidhu khamran faqad taqahhama an-nar ala basira ذكره عبد الله بن بكر wanda wannan hadisin na ƙurai da bin ya tabbatar mutumin da duk ya noma inabi saboda haka da inabin sayi nuna a je sai da shi ba sai ga wanda zai mayar da inabin ya zama giya annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ya karu ta da gangan yana gani sai ibn qayyim yake wa qa'idatu shari'a allati la yajuzu hadmuha akwai ka'ida ta shari'ar Allah ka'ida ta shari'ar Allah wanda ba daidai bane mu rusa wannan ka'ida idan aka ce ka'ida ya kamata ko da yaushe musulmi ya na la'akari da shi ƙa'ida ta shari'a an al-maqasid wal istiqadat mu'tabara fi tasarrufat wal ibara niyyarka tana da tasiri ga ibadarka niyyarka tana da tasiri ga cinikinka niyyarka tana da tasiri ga nomanka niyyarka tana da tasiri ga sana'arka saboda ka niyya tana aiki a duka mu'amalar dan adam wannan ka'ida ce ka'ida ce wanda ba makawa a kai manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka sun ana la'akari da su bisa ga niyoyi da aka kulla a kai kama hiya mu'tabara fi takarrubati wal ibadati ibn qayyim yake fa qasdu wan niyyat wal i'tiqad yaj'alu shay'a halalan aw harama niyyar mutum tana iya mai da halal ya zama haram niyyar mutum tana iya mayar da halal ya koma haram wa fahihan aw fasida abu ne ingantacce amma ni ya kace kamar mai da shi ya zama fasici kamar yadda wannan hadisi yake mana bayani akai mutum ne ya noma bisa ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam noman sa ba matsala ko kada ya gama noma har an kai girbi ya samu albarka saboda ya noma inabi ta ina matsala ta ta niyyarsa ba zai sayar da amfanin gonarsa ba sai ga wani kafiri shi kuma kafirin nan dama idan ya saya giya zai yi daga niyyarsa mazan Allah ya ce babbar ta Haman, nara ala basira kaga ya nuna halatta ko ma haram shi ne abinda ibn kayyim dubiya yake faɗa amma an al-qasd fi al-ibadati yaj'aluha wajiba aw mustahabba aw muharrama Niyyar ta ibada tana iya mai da ibada wato ka zama to haramun ibadar ka ta zama to haramun yani au sahiha au fasida niyyar ka ta sa ibadar ka ta zama to ta lalace wa dalailu hadhihi alqa'ida tafutu al-hafa ibn al-qayyim yace dalilai akan wannan ka'idar na cewa niyya tana tasiri ga duk mu'amala na dan adam dalilan sun fi karfin a girga dalilan suna da yawa wannan shine abu na farko da hadisi yake karantar wannan hadisi yana tabbatar mana niyyar mutum tana da tasiri ga duk abin da zai aikata saboda haka mu kyautata niyyar mu a rayuwa Allah ka samu iya abu na biyu wanda hadisin yake karantarwa wanda duk malamin fiqh sun yin la'akari da shi wato ka'ida ce nan ma wancan ka'ida ta farko ka'ida ta farko da ibnu qayyim ya mana magana akai dangane da wannan hadisi wato ita ce al-maqasid wal i'tiqadat mu'tabara fi tasarrufati wal ibarat niyyar mutum tana tasiri ga duk mu'amalarsa wannan ka'idar farko ke ka'ida ta biyu ta biyu al-wasa'id laha hukmul maqasid wannan hadisin yana tabbatar mana hanyar da aka bi tana daukan hukuncin inda aka dosa malamai suna suna fadin wannan kalma hanyar da ka bi tana ɗaukan hukuncin inda ka dosa menene wannan ka'ida take magana a kai wanda ibnu qayyim a kanta shi yayi magana a littafin ilamul muwaqqi'in kusan duk littafai da suke magana akan al-qawaid al-usuliyya sun kawo kamar ilamul muwaqqi'in mujallad al-shafi gari da ka ana cewa lil wafa'ili hukmun maqasid hanyoyi suna ɗaukan hukuncin inda aka dosa lamma kanat maqasid la yatawassalu ilaiha illa bi asbabin ta inda zaka gane shi ne idan ka doshi guri ba za ka isa gurin ba sai ka bi wata hanya aiko to abinda malaman fikiru suke cewa inda ka dosa hukuncinsa yana daidai da hanyar da ka saboda shi ne sababin da ya kai ka ga can inda ka dosa hanyar da za ka bi ta za ta kai ka inda ka dosa wa turuqin tufdi ilaiha kana turuquha wa asbabuha tabi'atan laha mu'tabiratan biha saboda ka idan aka ce wanda ya doshi wuri kaza to hanyar da ya bi ma ta doki hukuncin abin fa wasailul muharramat wal ma'asi في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى Idan aka ce wancan gidan giya hanyar da za ta kai mutum zuwa gidan giya Gidan giya haramci bin wannan hanyar ita ma ne haramun shi saboda hanyar da za ta kai ka ga haram bin ta shi ma haramun shi ne abin da wannan ka'ida take karanta da wa wasa'ilu ta'at wa qurbat fi mahalliha yani fi eh, mahabbatiha wa ibn fiha bi hasabi iqda'iha ila ghayatiha fa wasilatul maqsud tabi'atun lil maqsud hanyar inda aka dosa hukuncinta yana jin hukunci abin da za a yi inda aka dosa wakila kuma maksudun lakin na kuma maksudun kafdar gaya wahiyar maksudun kafdar wafajiyar wancan hukuncin ya dogara ga abin da za ka yi inda ka dosa hanyar kuma ba da za ka bi a ita ce za ta kai ka wajen wannan abin saboda ka sai zama da inda ka dosa da hanyar da ka bi suna ɗaukar hukunci guda ibn kayyim qayyim yake fa idza harrama rabbu ta'ala shay'an domin haka idan Allah ya haramta wani abu idan Allah ya haramta wani abu misali idan Allah ya ce zina haramci kaga ita kanta zina ce aka haramta to a ka'idar musulunci wa lahu turuqun wa wasa'ilun tubdi ilai ai zina tana da hanyoyi da wasu damun maki da suke kai ka mutum har ya kai ga aikatawa فإنها فإنه wa ويمنع منها duk wata hanyar da za ta kai ka ga wannan zinan to ita ma haramci kallon matar haramci magana da ita haramci hanyar da za ta kai ka haramci taɓa ta haramci in ma akwai waya da za ka iya bugawa wayan a lokacin ya zama mai haram idan Allah ya haranta abu to duk hanyar da za ta kai mutum ga wannan abin to shi ma haram wannan ka'ida ce mustafakun alaiha duk malaman su sun yadda da wannan ka'ida la shakka idan Allah ya haranta abu wannan abin hanyoyin gaba daya Allah tabaraka ta'ala ya haramta eh, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana a cikin Al-Qur'ani ta wurare da yawa ayoyi da dama ayoyi da dama Allah tabaraka ta'ala ya hana abinda duk ya haramta mu kusance shi kusantarsa wato shine jin hanyar da zai isa ga wannan abin ta hakikan li ne saboda tabbatar da haramcin Allah tabaraka wa ta'ala wa tawfiqan lahu wa man an an yuqarriba an uh, yuqraba thimar saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da misali yake cewa kowanne sarki yana da iyaka shi ma Allah yana da nasa iyaka to iyakokin Allah ne abin da ya haramta idan Allah ya haramta abu to kar ka kusance shi in ka kusance shi ka kusanci iyaka idan ko kana kusantar sa wala shakka wata rana sai ka aikata saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni santar wannan abin shi fi dace walau abaha alwasa'il wa zara'i al-mubdiya ilayhi la kana da dai Allah zai ce zina haram ce amma hanyar da za ta kai ka zina ga zina ba haram ba ce shi ne ibn nufin ya ce to an samu fuska da warwara na cikin hukuncin Allah an samu fuska da warwara idan za a ce zina haram ce amma hanyar da za ta kai zina ba haramta ba ya zama akwai fuska da warwara akwai shirme ke nan a tsarin shari'a wanda ba zai taba yiwa ba a taba samun shirme a hukuncin Allah subhanahu Shi shine sai ya bada misali ya ce ban siyasa mulki duniya ta aza zalika ko da siyasa ta sarakunan duniya masu mulki masu mulki su kansu a tsarin da suke bi idan aka yi doka to za ka ga wannan dokar hanyar da za ta kai ga a saba wannan dokar ma sai a hana hanyar ma da za ta kai ga a saba wannan dokar sai an daɗe an hana to bare kuma shari'ar Allah baraka wa ta'ala shari'a Allah ta yi wannan yace to kuma ko da likitoci ne kazalika al-asibba yace ka duba likitoci da wannan ka'ida suke tafiya idan aradu hafnat dali mana ufahibahu min at-turuq wa dhara'i al mufila ilayhi idan suna so su hana yaduwar cuta da duk hanyar da za ta kai ga yaduwar cutar suna dadewa likitoci ke wa illa sada alaihim ma yarmuna islahahu idan ku su dade hanyoyin ba to dan an ba da magani ga majinyaci maganin ba zai tasiri ba saboda ka idan aka ce ga maganin mura sai a ce to ka daina fa shan ruwan sanyi ko ka daina shan ruwan sanyi kuma a rika neman lemun tsami da sauransu kaga duk hanyar da za ta iya dawo da mura ko ta hana maganin ya yi aiki sai an dace to haka Allah subhanahu ta'ala ya tsara shari'arsa fa masallu bi hadhihi shari'atil kamila idan likita zai yi amfani da wannan ka'ida masu mulki su yi amfani da wannan ka'ida to ne da sanka game da shari'ar Allah wanda ya tace tafi kamala allati hi aqli a'la darajatil hikma wal maslaha wal kamal wanda a duniya duka ba ka samun tsari wanda yayi kama da na Allah tabaraka wa ta'ala babu shi wa man ta'ammala masabiraha duk wanda ya la'akari da tsarin da Allah ya bi wajen shar'anta addininsa alima anna Allah ta'ala wa rasuluhu sadda zara'i al-mufdiya ila al idan dai ka bi shari'a kai la'akari da ita kai nazarinta sai ka sani wato Allah da manzo sun tsare shari'an nan duk abin da zai iya kaiwa ga saba ma Allah shari'a ta hana shi saboda ake sa shari'ar musulunci an tsara ta ne da ilimi da hikima shi yasa ta gagari dan adam tsawon shekara dubu da dari. saboda shari'ar a tsari take sai dai a kwaikwaye ta ba dai ita shari'a ta kwaikwaye wata al'ada duk abin da kaga turawa sun tsara na doka idan wannan dokar kaga ta yi albarka to wallahi ka yi bincike sai ka samu sun koyo shi ne daga shari'ar Allah saboda Allah baraka wa ta'ala shi ya san yau ya san gobe ya san abin da zai faru nan gaba don haka idan ya ce ku yi kaza akwai maslaha a wannan ya sa kake gani har zuwa yau musulunci bai zama sauyanci ba har zuwa yau musulunci ya zama abin da ake hassadan shi ka gaya min addini da yake tasiri addini da yake kama hankali wanda duniya ta shaida addinin gaskiya ne in banda addinin musulunci wallahi babu shi saboda tsarin da Allah ya tsoro da shari'a tsari ne wanda ya zama mai kamala wanda babu na kasa a cikinsa to bisa ga wannan ka'ida da muka karanta ka'ida ta biyu alwasa'ilu da ta hukumin hanya tana ɗaukar hukuncin inda aka dosa zan ba misali da abubuwa guda goma na ɗaya cinikin makami inda malamin suke suke ba da misali bai ustilahi liman arada an yakula bihi muslima ka sai da makami ga wanda ka sani zai kashe musulmi ne da shi kaga ba kai ka kashe musulmin ba amma makamin da ka sayar ya ɗauki hukuncin abin da za a yi da makamin wanda shi ake nufi da alwasila laha hukumin eh, makti bi ma'ana abin da kai ka aikata da wanda ya sai abin ya je ya aikata laifin ku ɗaya ne laifin kuɗe ɗaya ne na biyu mutum ne yana neman wuka zai kashe kansa ka tabbata kansa zai kashe saboda ka ka ɗauki wannan wuka sai ka ba shi, sai ka sayar mara wanda ya ka sai da wuka a cikin ba shi ciniki nake ba wuka ne yana sai da ta ga kowa shi ko ya zo ya saya kuma kowa ya shaida mutumin da yana neman wukan da zai kashe kansa sai shi ka ba ka sai da maruka da kanka to da kai da ka sai da wukan da shi da ya kashe kansa hukuncin ku ne a wajen Allah saboda hanyar da ta kai ga aka kashe aka kashe rai ita wannan hanyar ta dauki hukuncin kisan rai na uku shine mutum kafiri ya zo da roka kasuwa yana tambaya ina masu sai da jakuna kafiri ne fa yake neman jakuna zai tsaya ina za ka zan kai kudu ai kai kasan abin da ake da jaki a kudu ko cin jaki yake ba gona zai rika zuwa da jakin ba yana tsora mana mangala ba hawansa zai yi yana rika amfani da shi a wato yana samun biyan bukata bala zai je ne a yanka a cina saboda ka sai ka kai damar jaki da kai da ka sai da jakin da wanda ya saya da wanda ya ci jakin zunubin kuɗi ne a wajen Allah hanyar ta ɗauki hukuncin inda aka zo ta, misali na hudu wato shine ya zama so mutum yana neman gidan haya abinda zai da wannan gidan haya wato zai fasadi yana so ya bude wurin ta'adi wurin fasadi hotel ne ko wani abu amma yana neman haya kuma kai ka tabbata abinda zai yi na saboda kai ka bashi wannan haya da kai da ka ba da haya kaga dai baka shiga ana fasadin amma hanyar da aka bi na saban Allah hanyar tana ɗaukar hukunci inda aka dusa ne halul jirgi. misali na biyar ne mahauci ya dauki balangu ya kai hotel yana saidawa wanda kana gani kusan duk wani hotel da wuya in karasa wani mahauci a kofar gurin da balangunsa yana gasawa yana sayarwa a nan cinikin balangu haram ne la cinikin balangu halal ne amma ya ɗauki hanyar haram saboda masu shan giya tana yiwa wani har ma giyan ta gundure shi saboda tana da tsami saboda haka da abokinsa ya ce zo mu jire ce a kai ba wannan giya mai tsami ce akwai mai balangu ba za a saya a sun zai ɗan yi kyau da ke to mu je kaga dalilin balangun ka an ci gaba da sabon Allah a maimakon a daina ka taimaka muku wajen sha'awar ci gaba da sabon Allah a maimakon su wahala kafin su saba ma Allah sai zama ka kawo musu sauki maimakon su tashi su je kasuwa su je nama amala ka zo ma kana kawo musu to za ka ɗauka kai ba ka shan giya don haka ba ka da laifi la da kai da mashayan laifin kuɗi ne a wurin Allah haka mutumin da ya taho yana neman fili kuma wannan a fili yana faruwa sosai mutane su zo suna neman fili ma keke za a yi coci za a yi wurin bautan allah kai kana da filin sai ce kawai da nawa an rasa musulmi da zai saya yanzu ai kaga ya shiga larura wacce larura babu wata larura idan ka sai da fili aka gina coci da gangan da saninka hanyar da aka bin kaga ya ɗauki hukuncin abin da aka aikata saboda haka mutum yana da kaso a sabon Allah da ake wannan yana fatawa mansu al-mansu a fatawa mu'asira mujallal na shafi na 336 fatawa lajna mujallal na 13 shafin 374 masharh al-mumti' na ibn al-usaymin mujallal na shafin 320 saboda inda baka ba su filin ba da ba su saba mu ba kuma inda za ka yi haƙuri da halal da Allah ya yi mafilin naka albarka ba abin mamaki ba ne ka samu wanda zai saye shi ta hanya mai mafi daraja misali na takwas wato shi ne mutumin da zai yi kiwon dabba tun daga yanzu ba zai sai da ita ba sai lokacin da za a yi bukin kirsimeti shi yana so ne ya sai da dabbasa a lokacin don ta fi albarka ta fi daraja nan malamai suna cewa babu laifi idan kasuwa zai kai ya dauko sa ya kawo kasuwa wannan kuma shi ke idan kafiri ya zo kasuwa ya sai dabba wannan ba ruwanka saboda dama halar ne ka sai da kafiri a samu mu'amala tsakanin musulmi da musulmi lakin mutumin da zai yi jinga da su ka yi mana kiwo zuwa lokacin bikinmu za mu biya ka ko kuwa lokacin bukin nasu ya ɗauki dabbar tasa ya kai wurin da suke ibada da shi da mai sai da balangu a hotel kusan ɗaya ne saboda ya kai musu abin da suke bukata haka wanda zai kai musu abinci da abin sha wanda za ka ga musulmai suna ɗaukan kayan sayarwa suna kaiwa coci wanda ya tafi wannan wuri ya ba da taimako akan sabon Allah ta tabaraka ta'ala misali na tara shine mutumin da ke sai da magunguna yanzu kaga kamar ah, maganin mura asali maganin mura ya kamata a ce ya kau da ciwo amma an yi abin din shi saboda haka wani zai sauki. maganin mura din nan sai ya sha shi ya bugu ya mutumin da ke sai da magunguna ya san wanda ke saya saboda ciwo ya san wanda zai saya saboda ya saboda ya shiga maye idan har ya iya ya sayar masa to da shi da wanda ya bugun laifin su ne a wurin Allah misali na goma shine mutumin da ya san akwai wani nau'in misali akwai nau'in hatsin da an riga an san giya ke da kamar akwai kaura akan yi giya da kaura ko sannan akwai misali jardawa jardawa za ka ga sau da yawa ana giya da ita a wasu wurare amma ya noma ta ne saboda ya sai da ita zan ta bi daraja saboda mutane ba cika girki da ita ba amma ya sani masu yin giya ne za su zo su ko ya noma alkama ya yi tallanta ga gidan giya duka babin su guda ne da wanda yake da injin nika za a kawo man nikan gari ya san wannan giya za a yi shi kuma ya nika haka hanyar da aka bi na yin giyan ya shigo cikinta saboda haka hukuncin giyan da mai nikan gaba ɗayansu ya hau kan me sa malamai suka haramta abubuwa din nan shi ko mun ce hadisin bai inganta ba hadisin da inganta ba na shi yasa ibn hajar ya kawo yake cewa ya kawo hadisin duk da cewar ya sani hadisin da inganta ba illa dai yana cewa bi sanadin hasan wato akwai aya ta alqur'ani da ta zama jigo wajen mu'amalar dan adam gaba daya wannan ayar ta shafi rayuwar mu gaba daya duk abin da zamu aikata ita ce aya ta biyu ta suratul ma'idah Allah subhanahu wata'ala yace ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan sai Allah yace wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ku da taimako ta wajen aikin kirki da abin da ya shafi tsoron Allah amma kada ku ba da taimako akan abin da ya shafi zunubi da abin da ya shafi adawa tsakanin musulmi kar ku ba da taimako ji Allah kuma sai ya ƙara da cewa wata kullaha ku kiyaye Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah ne tsananin hukuma ne su kaga wannan ayar ta tabbatar da ka'ida din ko da hadisin nan bai inganta ba wannan ayar wato ta zo da eh, abinda ake ce mu umuma fi shari'a um, ayar ta shafi gaba daya yadda rayuwa ta mu'amala na musulmi ya kamata ta kasance ma yatawaffar bihi ila harami fa innahu yakunu haram duk abin da za a yi amfani da shi zuwa ga haram to shi ma haram ne walau kana mubahun ji zaki ko da shi kansa halal ne wannan ka'ida ta shigo ne karkashin wannan aya ta fita suratul maida اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله abu na uku wato wanda hadisin nan yake karantar da mu shine malamai suna cewa ana aiki da zato a mu'amala amma ba so iri-iri ne da ake amfani da shi ta wajen mu'amala shine abdallur rajihu zato mai rinjaye zato mai rinjaye saboda abinda hadisin da ya tabbatar mana shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya noma inabi yake sai da inabin nan zai sai da shi ga wanda zai mai da shi giya ai ba lalle bane wanda ya zo sayan inabin kai sai giya zai ga za a yi ka gane ta ya za a yi ka gane cewa giya za a yi da wannan inabi ta zato ne mai rinjaye tana yiwuwa ya sani amma abinda hadisin yake mana ishara akai shine wato ana la'akari da zato ana aiki da zato a shari'a amma idan zaton yana da rinjaye kana karfafa tsammanin za a yi haram da wannan abin sai ka ce a toni ba zan yi ba ba zan sayar ba ya haku kaga alamomi da suke nuna cewa wanda ya taho zai sai kayanka zai amfani da wannan kayan ne ta hanyar haram to idan kaga alamomin kaga ai ba za ka tambaye shi ba ba daidai bane mutum ya zo kayan ka. misali kana sai da magunguna ya ta wuce sai maganin mura sai ke kai kai dan kwaya ne ai kaga karshen ta za a yi fada to ba za ka tambaye mutum ba ta ina za ka gane ta alama ne ta alama ta zato mai rinjaye idan zatonka ya to ya rinjaye akan cewa mai sayan maganin ka dinnan dan kwaya ne to haramun da ka sayar ba abinda manzon Allah yake fada da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da ya zama ka samu kokonto ka bashi kayi aiki da abin da baka kokonto a kai wannan shi ma ka'ida wanda al-Imam Shawkani magana akai a littafin As-Sayyid Jarrar mujallal na farko shafin 285 yace law kana bin yumkin an yakuna nafhu halalan fi halatin wa haraman fi hala ana samun kaya wanda ana iya amfani da shi ta halal a yi amfani da shi ta haram ana iya samun haka to irin wannan yanayi idan ya samu kana sayar da wani abu ya zama ana iya amfani da kayan ta halal ana iya amfani da kayan ta haram ma aw mimma yasta'milu hada fi haram hada fi halal wannan in ya saya yana iya amfani da shi ta halal wancan in ya saya da ya amfani da kayan ta haram fa in alima al-ba'i'u kai mai sayar da kayan idan ka sani anna zalika mushtari la yasamiluhu illa fi haram wannan mutumin da zai sai kayanka haram ne zai amfani da shi lam yahilla bai'u haramun ne ka sai da wannan kayan gare shi tunda ka riga ka sani wa in alima annahu yasta'miluhu fi halal halla bai'u idan ka san cewa mutum ta halal zai amfani da abin halal ne ka sayar masa to wa in baqiya al-amru mustabisan ma'a imkan isti'malihi fil halal wal haram ja yau, mutum ya taho gare ka yana son ya sai kaya ba ka da hujjar cewa mutumin nan halal zai amfani da shi ba ka da hujjar cewa mutumin nan zai amfani da wannan kayan ne ta haram ba ka da hujja ta kowane gefe malamin suka ce halal ne ka sai da kaya saboda nan ba ka da wata hujja da Allah zai kama ka akan ta cewa ka sani za a kafa mishi da wannan kayan ba ka da hujja akai ya taho zai sai kayan ba ka da wata alama da take nuna cewa mutumin nan zai amfani da kayan ta haram ko zai yi amfani da kayan ta halal sai ka sayar masa wa amruhu ila Allah tabaaraka wa ta'ala wannan ya zo cikin bayanin Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla na mujallar na bakwai shafin dari biyar da ashirin da yana cewa min man yuqinu annahu ya'u biha 'ala al-muslimin aw ka eh, aw ka bay' al-harir mimman yuqinu annahu yalbasu fa in lam yuqan bi shay'in min dhalika fal bay'u sahihun li'annahu lam yu'in 'ala ithmihi mutum ya zo zai sai kayanka ba alamar da take nuna cewa zai yi amfani da wannan kayan ta wajen sakon Allah ba ruwanka sai ka sayar mishi fa in asal mushtari Allah ta'ala ba'da zalika a alai bayan ya sai kayan ka sai ka sai saba ma Allah da kayan sannan dama Allah ba zai kama ka da laifi ba domin lokacin da aka zo za a sai kayan ba ka ga alamar za a saba ma Allah da kayan ba saboda ka kasai da shi ta hanyar halal don an saba ma Allah daga baya wannan Allah ba zai kama ka da laifin shi ba zai shine abinda masana suke tabbatarwa masana fiqh da hadisi babu laifi dan kayi haka yana cewa li annahu lam yujad al mani min al bayt wa majarrad taraddud ma'a admi tarjih la i'tibara fi misali mutum ya tafi zai sai kayanka sai ka fara samun wasu wasi kai wannan anya ba haram bane zai amfani da wannan kaya da zan sai da mar amma wasu wasi kake wanda ba a samu at tarjih ba ba zato ne da yarin jaya ta cewar ka samu nutsuwa a kan cewa mutumin zai sai zai amfani da wannan kayan naka ya saba ma Allah wannan shakka da ta shiga ranka baya ana ka sai da kayanka za ka sayar mishi ana la'akari ne da zato mai rinjaye idan ka san ka ya rinjaye akan cewa wannan kayan da aka zo za a saya za a yi amfani da shi ta haram ne ba za ka yi ba saboda ka koda injin nika ne mutum ya taho da dawa buhu buhu kamar biyar ina so a nika mu wannan dawa za ka nika sai dai idan akwai zato ne rinjaye a kan cewar wannan dawar da aka kawo za a yi amfani da ita ne wato a yi giya ko kuma in ka sani idan ka sani haramun ne idan baka sani ba amma akwai zato mai rinjaye nan ma haramun ne shi ne abinda malaman suke suka tabbatar a kai al-imam ya ce don haka a takeice annahu idza kana al-ghalib fil intifa'i bil mabi'i huwa al-manfa'atu al-muharrama fala yajuzu bay'uhu idan ya zama abinda kake sayarwa akasari mutane idan sun sun saya haram suke amfani da shi to la shakka barin wannan ciniki shi bi dacewa gare ka ana samun masu amfani da abin ta halal amma kaɗan mafi yawa ta haram suke amfani da shi mafi yawa masu sayan irin wannan kayan suna amfani da shi ne ta haram da ya gwada cewa cinikin ka bashi da kyau ka bar wannan cinikayya saboda an samu wato an samu tabbacin mafi yawan masu amfani da wannan abin da kake saidawa ta haram suke amfani da shi don haka barin wannan ciniki ya fi وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد بشرائه تلك العين إلا تلك المنفعة muharrama kasancewar mafi yawan mutane suna amfani da wannan abin ta haram. ya isa ya samar da zato mai rinjaye akan cewa wannan abin da kake saidawa ana amfani da shi wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka imamu shaukani ya ce wa amma idan lam takun samma garaba amma an dukan taho za a sai kayanka dan ka samu shakka idan shakkar ba ta rinjaya ba fal amru kama kaddamna halal ne mutum ya sai da kayan ومن هذا a ƙarƙashin haka ne ya sa aka samu wannan hadisi wal inabi wat tamri ila man yaklif ala banni annahu yattakhidhu khamra kana sai da dabino wani ya zai sai dabino a karfin zakonka zai amfani da dabino nan ne ya mai da shi giya ko kana sai da inabi wanda ya taho sayan inabinka ka karfafa zato a kan cewa zai amfani da shi ne ta wajen wato yin giya kaga ba za ta sai da ba kuma malaman bidiyo sun yi amfani da wannan ta sashin ibada ana aiki da zato mai rijaye ta fashin ibada wanda ya tawo a kitabun mudawana mujallar na farko shafin 62 da biyu da kitabun ummi wannan littafin limamu malik wancan littafin limamu shafi yana mujallar na farko shafin biyu. Ah, akwai dalili ta hadisin Aminu bin rabi'a al'anas wanda yana cikin asabiquna awwal wadanda suka fara musulunta ya riga sayyidina umar musulunta amiru bin rabi'a amiru bin rabi'a yana cikin musulman farko ya yi hijira biyu ya yi hijira eh, habasha ya yi hijira madina shi ne mutum na biyu wanda ya fara zuwa madina kafin kowane mutum wanda ya fara hijira ya ba da labari ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatul muslima wani lokaci muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare mai duhun gaske dare mai duhun gaske falam nasiri aina alqibla ba mu iya gane alqibla ba fa salla kullu rajulin minna ala biyadi saboda haka sai kowa ya yi sallah inda yake kawai idan yamma ka fuskanta kudu ko arewa kowa ya sallar su haka saboda sun kasa gane ina ne alƙibla saboda duhun dare to amma tafiyar ce suke tare da annabi amma ainihin lokacin da za su yi sallan ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma a asbahna lokacin da gari ya waye zakar zakarna zalika lin nabi sai muka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah daren jiya tsananin duhu ya hana mu gane ina ne alqibla saboda ka kowa sai yi sallah kawai ta duk inda ya fuskanta ce saboda haka sai Allah ya saukar da aya ta biyar ta suratul baqara walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim wato mafitan rana da mabuyanta wato duka na Allah ne saboda ka duk inda kuka fuskanta za ku tarar da za ku dace da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala duk inda kuka juya hadisin yana sunan da tirmidhi kitabu salati babu ma ja'a fi rajuli yusalli li ghayri qibla fil qaym al-imam tirmidhi yake kad zahaba aktsaru ahli al-ilmi ila hadha al-qawl saboda haka akasarin malaman sunna suka tabbatar da wannan wannan hukunci idan sallatul fil gamil gari qibla ana duhu ka kasa gane alqibla ko da babu duhu kana tafiya baka gane alqibla ba me ake so kai kai amfani da zato mafi rinjaye shi yasa kowanne sahabi yayi sallarsa ta inda ya fuskanta saboda zaton sa mafi rinjaye ga alqibla saboda ka sai fuskanta ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة bayan ka yi sallah a hanya ka kasa gane alkibla sai ga wani ya taho da Allah kai dan gari ne ina ne alkibla sai ya nuna maka sai ka gane ta yamma kai al-imam tirmidhi yake akasarin malaman sunna sun ce fa salatuhu ja'iza sallar da kai da ta riga ta yi kar kai da ka saki wanda shine fatawar fasawar al sauri ibn mubarak al Ahmad bin Hanbal ishaku bin Rahawai wanda malaman farko abin da ya kama ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in saboda aiki da wannan hadisi akwai riwaya ta al Ibn Majah yana babu man yusalli bi ghairi qiblati huwa la ya'lam wanda yana nuna ba sai a duhu ba ba sai a hadari ba sahabin yake kunna ma rasulullahi fi safarin fatagayyamat mace samaa muna cikin tafiya sai ga jimare ya mamaye sararin samaniya wa ashkalat alaina alqibla saboda ta alqibla ta rikice mana ba mu gane ba fa sallaina muka yi sallah bayan mun riga mun yi iya kokarin mu mun kasa ganewa amma da muka yi sallah wa a'lamna sai muka ajiye alama ga inda muka fuskanta bayan mun gama sallah falamma tala'at ash-shamsu da rana ta gullo ga jimaren ya kau idza nahnu qad sallaina li ghairi qibla sai gashi ashe ashe ba ta al-qibla mun sai sallah saboda ka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka juya suna dacewa da fuskar Allah ta tabaraka wa ta'ala anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su sake sallar ba sun yi aiki da mai sun yi aiki da zato mai rinjaye saboda haka zato mai rinjaye yana tasiri hatta ta sashen ibada hatta wajen azumi hatta azumi ta ina zato mai rinjaye yake aiki ta wajen azumi mutum ne bisa dukkan alamu a fatonsa rana ta faɗi saboda haka ta yi amfani da zatonsa mai rinjaye sai ya buɗe baki yana gama buɗe baki sai rana ta bullo sai malamai suka ce azumin sa ya inganta azumin sa bai baki wanda ya faru da sayyidina umar Allah ya kara masa yarda wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke tabbatarwa ehm, ko da da asubahi ne matukar zakanka mafi rinjaye bai tabbatar da asibir ya fita ba la shakka don ka ci abinci azumin ka bai baci ba aiki da zato ne rinjaye abu ne wanda malamai fikihu da yawa sun tabbatar da shi wato mafi yawan malamai fikihu sun tabbatar da shi wanda za ka samu a littafai na fikihu da yawa kamar alkawani na fikihiyya shafin dare talatin da takwas mawahibul jalil eh, mujallar da shafin dare hudu da ishirin da takwas da kuma rawbatul talibin na al'imamun nawawi mujallar da shafi na dari uku da sittin da uku فغلبة الظن بمنزلة اليقين في كثير من الأحكام idan zato ya zama ya rinjaye to malaman suna ajiye shi da yaƙini a matsayin su guda yaƙini shine tabbas zato mai rinjaye da tabbas suna matsayi guda ne yana cikin kitabul qawaid na ibn rajab shafin gari guda 40 da kitabul muwafaqat na al-imam shafi'i mujallad bi shafi na 360 haka nan kitabu fadl zara'i wannan shi ne abu na wato na uku cewa ana aiki da zato mai rinjaye a mu'amala me ma'anarsa kana sai da kaya sai ga wani ya taho sai sai kaya ka gane cewar wannan kayan idan ya saya zai saba ma Allah ne da shi idan ka gane to karka sai da maka saboda zato in ya rinjaya to hujja ce akan dan kasuwa ya tabbata hujja da shi da yaqini matsayin su guda ne bisa ga wannan dalili yasa wato ake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana cikin wannan hadisi idan mutum ya noma inabi ya zama zai sai da shi ga wanda zai mai da shi giya wanda a lafazin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai manzon Allah ya ce liman ya'lam wanda ka riga ka san cewa zai mai da wannan abin giya ne to haramun ne ka sai da mar wannan inabi Eh, kuma haka nan wanda ka karfafa zaton cewa zai amfani da inabin ne wato a yi giya da shi ma haramun ne ka sai da shi sai al'amari na hudu wanda shi ne na karshe menene hukuncin cinikin menene hukuncin ciniki da aka kulla shi wanda cinikin abinda aka zo aka saya za a yi amfani da shi ne wajen sabon Allah me hukuncin wannan ciniki wannan ya zo cikin littafin eh, ibn al-usaymin fathu zil jalali wal ikram sharhin bulughul maram a mujallar na shafin gari shida da shida wanda ya kirga fa'idoji da yawa wanda ake samu karkashin wannan Ya yace daga cikin fa'idojin na daya man ba a shay'an li garbil ma'siya idan ka sai da wani abu ya zama za a saba ma Allah da wannan abin fa inna bai'ahu haram wannan ciniki da ka aikata haram wa hadha huwa shahidu min al-hadith wato wannan shine abin hadisin ke karantar da mu wa hal yakuffu al-bay' am shin cinikin ya inganta ko bai inganta ba malamai suka ce la yakuffu al wannan cinikin bai inganta ba li'annahu mabniyun an kulli saboda cinikin an gina shi ne akan haram li zati la li ghairi fa nahyu mutasallaf ala nafs al-bayt shi kansa cinikin haramun saboda wannan cinikin da aka yi bai inganta ba فإذا باع شيئا لمن يتخذ لمحرم كان البيع حراما وإن باعه لمن يتخذه لمحرم كان البيع حلالا ولهذا لو بعت الإنب لمن يأكله فالبيع حلال yace don haka misali idan kana da inabi ka noma inabi sai wannan ya taho zai sayi inabi shi idan ya sayi inabin zai ci ne kaga cinikin halal ne amma liman yattakhidhu khamran fal bai'u haram amma idan ka sai da inabin ga wanda zai mai da inabi biya to kaga wannan cinikin haramu haka nan kamar misali cinikin koyi ya ba da misali da koyi bi'sal bay'a liman ya'kulu ka sayar da koyi ga wanda in ya saya zai ci ko zai soya ko zai dafa halal wal bay'u halal wannan cinikin halal ne amma larabawa suna amfani da kwai wajen yin caca suna amfani da kwai wajen caca saboda ka mutum sai taho zai sayi koyi a wurinka kaga ta gane cewar caca zai yi da wannan koyin liman yi kame fi a nan cinikin koyin gare shi harabin saboda haka abu yana zama halal kuma ya zama haramun ta cinikinsa bisa la'akari da mutanen da ke sayan shi yace fa'ida ta biyu da hadisin yake karanta da mu annan zuba kar ya kunu muharraman li ghairi fa aqmi bai halalun li zatihi lakin idza qasada bihi muharram fara halam haraman li ghairi asali ta noma inabi inabi halal cinikin inabi halal idan mutum yazo zai sai inabi saboda yake halal amma sayar da inabi ga wanda zai mai da inabi haram ya sa cinikinka ya zama haram kama annan subaha ya واجبا wajiban مثل ya لو mislu lau uh, عندك ماء وحضرت inda kama لو wa صلى salat misali lokacin sallah yayi kai kuma ba ka da ruwa da za ka yi alwala da ka tafi neman ruwa sai aka ce ai yanzu ba magana a baka ruwa kyauta sai dai ka saya fiyo wata sai ka da kuɗi sai a baka ma annahu lam laula haza in ba dan kana bukatar kai sallah ba lan ba alayka an tashtari alma ai ba lalle bane ka kai ruwan amma tun da lokacin sallah yayi ba yadda zaka samu ruwan nan sai ta hanyar saya anan sayan ruwa ya zama wajibi wanda asali cinikin ruwan ba wajibi bane amma saboda wannan dalili cinikin ruwan sai zama wajibi saboda haka yasa yake abu yana iya zama mubahun amma dalili ya mai da shi wajibi wanda sayan ruwa ba dole ba ne amma saboda karasa ruwa da za ka yi bada cinikin ruwan sai zama dole gare ka ya ba da misalai da dama sannan ya ce duk abin da za ka sai da ya zama to ya zama taimako ga aikin laifi to ya zama asim walmu'inu mu'inu ala ismi asim ismul fa'il ka idan mutum ya taimaka aka saba ma Allah to shi ma ya saba ma Allah wanda akwai aya ta 140 ta suratul nisa da take magana akai wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi Allah ya gaya muku a cikin alqur'ani idan kun ji ana izgilanci da ayoyinsa ko ana kafurce ma ayoyinsa ko ana izgili da ayoyinsa to kar ku zauna da masu yin haka Allah yake karku zauna da mutum hatta ya kudu fi hadisin gairihi idan kun iya dafa innakum idan misluhu da ku da su kun zama daya inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a wanda shi ke mayar da aikin mutum ya zama cikin munafikai Allah Allah shi kare ku yace daga cikin fa'idoji da hadisin ki karantar da mu akwai wato girman laifin mutumin da zai taimaka ma aikin haram hadisin yana mana ishara da haka wato inna zalika min kaba'ir dhunub me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawari ga wuta ga mutumin da ya haka ka sayar da inabi ga wanda zai mai da inabin nan giya ka sani manzo Allah ya ce to ka tinkari wuta ne da gangan kana gani iri-iri ka tinkari wuta kaga ya nuna cewa ka sayar da abu a safa ma Allah yana cikin alkabari yana cikin manyan laifi a wurin Allah Ta baraka ta'ala kuma hadisin yana mana ishara da cewa giya haramun ce wata wannan hujja ce mai tabbatar da haramcin giya duk da cewa akwai hadisai ingantattu waɗanda sun tabbatar da giya haramun eh, wato imamu shurbil kamri wal i'anatu ala shurbiha ka taimaka a sha giya shi kansa laifi ne haitu ja'ala nabi sallallahu alaihi wa wasallam dalika min asbabi dukhulin nar saboda duk wanda ya taimaka aka sha giya manzon Allah ya ce to ya taimaka da sababi don haka shi ma ya samu sababi na tafiya wuta wal khamru kullu ma samar al aqla idan aka ce giya ko duk abin da ya bugar da hankali duk abin da zai canza tunanin dan adam ya bugar da hankali to matsayin sa giya ne ga sahu يعني قصاه على سبيل اللذة والطرب فإن السكران والقيام بالله ابن الحسين shi mutum idan ya sha giya. ya zulu akaluhu hankalinsa na gushewa idan mutum ya sha abin maye kwaya da sauransu sai ya rasa hankali to a lokacin da ya rasa hankali ka annama duniya inda hu kitwa aswaraka inji ibn Ya yace idan ya bugu din dan gani yake kamar duniyar gaba ɗaya bata wuce warka ba saboda yana jin kansa yana sama da komai duniya tana ƙasa da shi sai yanda ya ga dama zai yi da ita wa yajidu lazzatan ya ji daɗi ya ji nafsahu fi maqamin muluki wa ru'asa ya rika ganin kansa kamar sarki ne kamar mai mulki ne bayan sa humumahu wa humumahu saboda haka sai ya manta damuwar shi wanda shine fa'idar shan giya wanda Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani idan akwai ma fa'ida ta wajen buguwa bai wuce yana raba ka da damuwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima idan ma akwai amfani ga giya da kwaya to illar da suke haifarwa ya fi amfanin yawa shi ne ibn zusaimi ne ce to abin da zai faru shi ne idan za da sakaru wannan buguwar ai za ta kare maye zai gushi idan ya gushe ne zai faru damuwar da kake tsoro ɗazu wanda dalilin da ka sha giya don ka samu hutu wannan damuwar ba ta biya ce ba giyan na bacewa tara alaihimul alaihil humum wal gumum sai damuwar ta zo ta taru a kansa fiye da da damuwar da za ta karu da mutum ta fi na da ya aka yi damuwar ta fi na da sai ba da misali ya ce kamar ruwa ne kamar rafi ne idan aka datse rafi aka hana shi wucewa wa kafa ruwan zai tsaya ta nan ake samun madatsar ruwa dem saboda an datse wani rafi sai a tara ruwan sai a yi amfani da shi sai ce to amma karka manta inda ma ta hulul idan abin da aka datse wannan kogin da shi ya rushe yanda fi obi kowa wannan rabin zai taho da ƙarfi ƙarfin da da can bai taɓa yin irin wanda inda ba a datse rafin ba ba zai taho da wannan ƙarfin ba amma da aka dace yana tara karfinsa a lokacin da ya kada wannan abin da aka dace shi da shi to zai taho da ƙarfin da da can bai da irinsa to saboda haka yasa idan kana cikin damuwa sai kace bari sha kwaya saboda ka rage min damuwa damuwar ba wucewa sai ba wato ita damuwa ta dan adam ka ringa jinyarta shi ya fi dacewa in ka tsaye da ita ba tsayawa za ta yi taruwa take saboda ka da zaran kwayar da ka sha ta kau damuwar sai ta zo fiye da da kaninka wannan dalilin ya sa kake ganin mashaya na kashe kawunan su yan kwaya na kashe kawunan su saboda damuwar da ke haifarwa ya fi damuwar farko duk sa'ilin da muke shawar abu saboda ya kau da damuwa to ba ba wato kawar da damuwar yake ba yana kara ma kansa wanda ibn usaimin karkashin wannan hadisi yake ta bayani eh, fa'idoji da ake samu a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mu da gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك